أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الدائي إلى بابي الموفق من شاء إلى صوابي أنعم بإنزال كتابي يشتمل على محكم ومتشابه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منهم ابتغاء الفتنة وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به كل من عند ربنا أحمده على الهدى وتيسير أصحاب أسبابه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو العليم الحكيم شهادة أرجو النجاة من عقابي وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله أكمل الناس في ذهابه وإيابه سيد العربي والعجم جسمه مقدس مؤطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الدهى بدر الددى صدر الأولى نور الهدى كهف الولا مصباح الظلم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسجرة المنتهى مقامه سيد المرسلين إمام المتقين رحمة للعالمين نبي الحرمين إمام المتقين إمام القبلتين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين أشرف من ذكره الفعاد من الناس ما شنعه أحد من الناس إلا قسمه الله والله إنه أزكى الصفع وأطهر البشرية الجمعاء وأكرم من اكتمل فيه كل كمال ممكن في البشر خلقا وخلقا منة الله على عباده لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وعلى صاحبه أفضل وعلى صاحبه أبي بكر أفضل أصحابه وعلى أمر الذي أعز الله به الدين واستقامت الدنيا به وعلى أثمان شهيد داره ومحرابه وعلى علي المشهور بحل مشكل من العلوم وكشف نقابه اللهم سلم وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الجر الميامين وعلى كل من اتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine zama na shida karkashin rudud da muka fara mai taken mai banna na ƙasa ga baki ɗaya ko mai fatawa na ƙasa ba wannan satin ya kamata mu dawo karatu ba amma saboda abu ya zo wato fuji'atan bagatatan on expect ba zato ba tsammani wannan itilasta mana dole mu ce wani abu a cikin kwanakin nan kafin mu koma karatuttukan mu kamar yadda muka ainihin wato saba a ah, wannan ta ce karatun taken wannan karatu da zamu yau shine wa ike hanawa a addini a halu annabi ne ya isa ya hana ya ce a yi tilas a a bari tilas ko sai da na'umar ne wannan musamman da aka zo aka ɗauko shi aka ɗora a kujerar malam abubakar gumi ya yi annabi rashin mutunci ta yadda ya nuna annabi bai isa ba addini sai da na'umar ne ya isa wanda maganar da ifada inda sai na umar yana duniya shi kanshi siya barranta da wannan magana amma tare da abun baki dan baka ji maganganun da ifada amma abun bakin ciki a duk lokacin da ya taɓa wani rumuzi daga cikin rumuzi na addini mutane hankalin su bai tashi sai lokacin da ya taɓa wani wanda suke kauna a siyasa sai ka lokacin nema wani hankalinsa yake tashi fiye da a taba wani rumuzi daga cikin rumuzi na addini ni kuma na faɗa inda harkarsa ta siyasa ce je canye ta yi harkar siyasa da wanda ya karatu da wanda bai iya karatu ba kowa zai iya magana a kanta dan tafiya ma zai iya amma ka buɗe littafi ne kana karanta ma mutane tiriyan tiriyan to wannan kuma bai yiwa dole sai ka yi karatu don haka za mu ji maganganun da faɗa mu bi su ɗaya bayan ɗaya mu ba da amsa a kansu abu na biyu akwai wasu daga cikin 'yan ɗariƙu musamman 'yan ɗariƙu na tijjaniya na ji suna fitar ƙafa to da Allah muna nasiha gare su nasiha da nake yi su yi amfani da ƙa'ida na wala ta zirin waziratun wuzura ukura wata rai ba ta ɗaukar nauyin wata rai shi da ya yi a masa amma muna ba da shawara wayanda suke haɗawa guda biyu su je kan sannan su tsallaka su tafi kan malam abubakar gumi to don Allah su yi haƙuri inda malam abubakar gumi ne ya faɗi wayannan maganganun to sai a hukunta shi da abin da ya faɗa amma shi bai faɗa ba kuma kafin ya bar duniya muna da odiyan da ya faɗa cewa duk abin da ya saba ma alƙur'ani da sunnar annabi ko bayan bari ya barranta da wannan abu kaga malam ya sauke nauyin da Allah subhanahu wata'ala ya dora masa idan wani ya zo da sunan ɗansa ko ma ɗan waye ko dan yana da alaƙa da shi yayi abin da ya saba wa sunna to wannan shi zai ɗauki nauyin abin da ya a gaban Allah malam ba shi da alaƙa da shi dan ya baranta da shi da haka muna kira zuwa ga ƴan uwanmu ƴan tijjaniya su yi amfani da ƙa'ida na wala tazirun waziratun wuzra ukra wata rai bai kamata ta ɗauki nauyin wata rai ba wannan shine kiran da muke in ba haka ba kuwa in mutum yana ganin yana da abu ɗaya da zai faɗa wallahi in ka faɗa abu ɗaya yana da abu dozin da zan faɗa sau da ka wannan babin a kulle shi Allah ta'ala ya mana tofiki da haka bari mu sa maganganunsa wanda wannan shine babi na insafi da adalci mutane su ji abin da ya faɗa don su tabbatar ba ƙage ko ƙarya muke masa ba su domin da shari'ar ake aiki dalilin da yace mu rike shari'a ya fi yawa mutawatir bil kitabi wa sunnati wal ijma shine dalilin da yace a rike amma da wanda ya rike wani abu wanda ya saba ma shari'a kuma fa ina yake ku gani fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ce wa tasimu bi hablillahi jami'an hablillahi nan cikin riwaya sai ibn Abbas sun ce hablillahi yani alquran shine hablullah wa'tasimu bihablillahi jami'an ku riko aga wannan magana da ya faɗa yace wa'tasimu bihablillahi jami'an ce cikin su Abdullahi dan Abbas yana daga cikin amana ta ilimi ka jingina magana zuwa ga mai ita idan kuma daga baya ka jingina magana ka ce wani ne ya faɗa ta bayyana ba shi ya faɗa ba to min babi na amana ta ilimi ka dawo daga baka yi taraji'i ka ce maganar da ka ce wani ya faɗa to ba shi ifaɗe ta ba wani ne ifaɗe ta da haka maganan cewa wa a tasimu bi hamlillahi jami'an ku yi riko da igiyan Allah ga baki daya wannan magana ce ta Abdullahi dan Mas'ud shi ya faɗe ta ba Abdullahi dan Abbas ba ne ya faɗe ta al-i'tisamu kuma wato masdar ne na sama ya atasimu al-i'tisamu samu. imamu ibn al-faris ya faɗa yake cewa da al-ainu da wasadu da ainihin wato wato da al'ainu da asadu da mimun ya ce asalin wahidun sahihun ya dullu ala imsakin wa man'in wa mulazamatin yana nuni a kan riƙe abu da kuma hanawa da kuma lizimtar abu Allah maɗaukacin sarki ya faɗi wannan madda a cikin alkur'ani a gurare kamar haka wanda ba su da yawa waje na ɗaya yake cewa ya ƙaumi ko ƙulman da ya asimukum min Allah in arada bikum su'an aw arada bikum rahma sai yace wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira sannan Allah madaukakin sarki ya ƙara faɗa yake cewa ya qaumi inni akhafu alaikum yawmat tanat yawma tuwalluna mudbirina ma lakum min Allah min asim wanda asim ismu fa'il ne wa man yudlillahu fama lahu min had sannan Allah ya faɗa a hikayar da annabi Nuhu lokacin da ya ce wa ɗansa, ƙala sa'awi ila jabalin ya asimu ni min alma, ƙala ya ce la asima li yawma min amrillahi illa man rahim bai na bainahum al-mawju fa min al Sannan Allah ya faɗa a cikin suratu Yunus yace na kasabu sayyi'ati jazaa'a sayyi'atin a jazaa'u sayyi'atin misliha wa tarhaquhum dhillah sai ce malahum min Allah min asim sannan Allah yake cewa ya ayyuhal na amanu wa ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fama ballagta risalatahu sai ce wallahu ya'simuka min an da haka daga nan ne aka yi wannan fi'ilin ƙari. sai ya zama itasama ya atasimu mazdaransa sai ya zama al Allah maɗaukacin sarki ya faɗa a cikin ayoyi kamar haka a suratun nisa'i ya ce illal ladina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'ti Allahu al mu'minina ajran azima lokacin da yake magana akan munafikai sannan ya ƙara cewa ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina sai ya ce fal ladina amanu billahi wa atasamu bihi wannan suka yi imani da Allah sannan suka yi riko da shi sannan Allah ya ƙara ce mana wajahidu fillahi haqqa jihadi huwa istabaku wama ja'ala alaykum fid din min haras millata abikum ibrahim huwa sammakum almuslimina min qabl wa fi hadha liyakuna ar-rasulu alaykum shahidan wa takunu shuhada'a 'ala an-nasi faqimu salata wa zakata wa atasamu billahi huwa mawlakum shi yasa kafin wannan ayar sai da Allah madaukakin sarki yace wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim shi yasa akwai al-i'tisamu billahi sannan akwai al-i'tisamu bihablillahi Na haka kafin wannan ayar sai da Allah ya ce tukunna ayi riko da shi sannan ayi riko da igiye shi ibn al-qayyim ya faɗa karkashin wa atasimu bihablillahi jami'an yace wa madarus sa'adatu ad-dunyawiyya wal-ukhrawiyya alal i'tisamu billahi arzikin ɗan adam baki ɗaya wajen zagaya wasu duniya da lahira akan na farko riko da Allah Ɗaya sannan wal i'tisamu bihablihi da kuma riko da igiyar Allah sai yace wala najata illa liman tamassaka bihatayn al-ismatayn ba wanda zai tsira sai wanda yi riko da waɗannan igiyoyin guda biyu al-imam ibn al-jawzi a littafin shizad al-masir fi ilmin tafsir wanda ya rasu hijira ta 597 ya kawo maganganu guda shida ƙarƙashin wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraku wanda yana daga cikin amana ta ilimi idan malamai na da maganganu da dama akan aya idan ka zo ko ba za ka iya faɗar su ba to sai ka yi ishara cewa akwai wasu maganganun dan mai bincike ya je yi mai ya je bincika ya faɗi magalamai sun kawo maganganu guda shi da ƙarƙashin wa a tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraku na farko akwai malaman da suka ce wa a tasimu bi hablillahi ku riko da igiyan Allah gabaki ɗaya kada ku rarraba shine suka ce annahu kitabullahi shine alquran wannan rawahu shaqiqun an ibn mas'ud wa bihi qala qatada wa dhahak wasbi kaga jingina magana ya ce abdullahi dan abbas ne ya faɗe ta ko dai kuskure ko wahami ko ba shi da tabbas masan da ya faɗi ka sannan na biyu magana ta biyu cewa a tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu shine wato magana na ainihin wato jama'a akwai malaman da suka ce jama'ar da suke rike da alƙur'ani da sunna sune idan kuka yi riko su kun yi riko da igiyan Allah da ba za ku bata ba wanda kuma ita ce magana ta biyu wanda al'imamu sha'abi ya sake karɓuwa daga abdullahi ɗan masa'udu har abdullahi ɗan masa'udu yake faɗa ike cewa alaikum bil jama'a fa inna ha hablullahi lazi amara allahu bihi ina muku umarni ku riƙe jama'ar da take riƙe da alƙur'ani da sunnar annabi muhammad ya ce domin ita ce igiyar da allah ya umarni ya ce a riƙe sai ce wa inna ma takrahuna fil jama'ati wat ta'a abinda kuke ki wajen haɗuwar al'umma da kuma ɗa'a ga Allah khairun mimma tuhibbuna fil ya fi muku alheri akan abinda kuke so na rarrabuwa shi yasa malamai suka ce yana daga cikin sunayen da ake kiran jama'a da shi wato ahli sunnatu wal jama'a ana ce musu as-sawadul a'zam min ahli islam wato taron jama'a da tafi kowace jama'a girma daga cikin ma'abuta musulunci sannan akwai suna na biyu ijma'ul ulama'il mujtahidina ana ce masa jama'a sannan khususan as-sahabatu alal khusus ana ce masa jama'a shi yasa ahlus sunnati wal jama'a da ake cewa mutanen da suka rike alqur'ani da sunnar annabi akan fahimtar wa'ancan jama'an na farko da haka mu ana jingina mu zuwa ga abubuwa guda na biyu wanda suke da alaƙa da littafin Allah sannan suke da alaƙa da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sannan jama'atul muslimina idza istama'u ala amirin ana ce musu jama'a idan jama'ar musulmi ta hada akan wani shugaba ana ce musu jama'a sannan jama'atu ahlil islam idan istama'u ala amri jama'ar musulmi idan suka hadu akan wani al'amari wanda ya kamata a hadu akan shi sannan jama'atul haqqi wa ahlihi jama'ar gaskiya da ma'abuta gaskiyan ana ce musu jama'a magana ta uku ƙarƙashin wa a tasimu da hablillahi jami'an shine annahu dinullahi ku riko da addinin Allah wannan ita ce maganar Abdullahi ɗan Abbas qala ibn Abbas wa ibn Zaid wa Muqatil wa ibn wa qala ibn Zaid huwa islam Da haka ku riko da igiyan Allah ku da addinin Allah ku da musulunci in dai al'umma za ta riƙe musulunci yadda annabi izo da shi ba a tusa masa wani abu ba to ba za a samu rarrabuwa ba sannan magana ta hudu wa ta simo bi abdullahi jami'an shine ahadullahi alƙawarin Allah qalahu mujahid wa ata wa qatada fi riwayatin wa abu ubaida magana ta biyar wa ta simo bi abdullahi jami'an shine annahu al-ikhlas shine ikhlasi qalahu abul aliya magana ta shida واعتصموا بحبل الله annahu أنه أمر الله وطاعته قال هو مقاتل بن حيان to kaga a babin amana ta ilimin da ya zo ya kamata in faɗi maganganun ya ce ga abinda malamai suka ce koyi ishara don ɗalibin da zai bincika ya je bincika ya san ba magana malamai suke da ita ƙwaya ɗaya ba akan wa ta sunu bi hablillahi jami'an wala tafarraku da haka bari mu ci gaba da jin shi ba nan muke so mu tsaya ba mu ji inda yake ci gaba da bayani inda in ku rike maza za ku za mu zama ma ya wa hadith tabarani da bazzar da sauran sun kawo ce wannan qur'ani shine igiyar Allah wannan igiya tarafu ha bi Allah wa tarafu ha bi yadikum igiya ce bangaren igiyan yana hannun Allah ɗaya kuma yana hannun yadda da yankuna da da shi Allah na jaye da ku ba za ku ɓace ba ƙura'ani in kuna rike da shi ba za ku ɓace ba kuma zo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi wahayyan da rayu da rayuwar shi sabai sun zo ganin shi bai da lafiya sai ya ce musu ku kawo abun rubutu rubuta muku abin da in kun ga rubuta muku ba za ku bace ba har abada kuma shi ce ce masu fa ku yi riko da qur'ani in kun rike shi da sunna ta ba za ku bace ba har abada sai kuma gashi ajalin ajali ya zo kuma ce ku zo rubuta muku wani abu in na rubuta ba za ku bace ba har abada mafhumin wannan maganan mafhumin shi ma'ana shi kenan shi littafin da sunan kenan su kadai ba za iya ɗaya musulmi ba har abada kenan kuma shi bane mafumi kaji mafumi na mai mafumi domin isu mafa'il ne na fahimai ya mafu ya kamata wanda ake cewa doktora ne a usulul fiqi ya san ba kowane nassi ne idan yana da mandu yake da mafumi wannan wata magana ce da daban amma zan iya takaito ma'ana don mutane su gane mai nasti manduki mai nasti mafumi idan an ce manduki ne abin da aka faɗa kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce wa annabi wa ma yantiku ganga shi ne abin da mutum ke yin furici to shi kuma mafumi shine abin da aka fahimta ƙarƙashin maganarka yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in idan fasiki izo da labarin da zai tashi hankalin mutane sai ce ku nemi binciken ya abin yake yanzu wannan abin da Allah ya faɗa shine manduki sai wasu malamai suka ce wannan nassin akwai abin da zamu fahimto wanda ya kawo mana labari idan ba fasiki ne ba sai mun bincika ba shine makuru maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man salaka tariqan wanda ikama wata hanya yaltamisu fihi ilman yana neman ilimi a cikin ta ko wannan shine manduki abinda annabi yake faɗa to sahalallahu lahu tariqan ila aljanna Allah zai hore masa hanyar da zai tafi aljanna to yanzu mai zamu fahimto maganar annabi shine mafhumin maganar annabi wanda bai kama hanyar neman ilimi ba aljanna za ta yi masa wahala shine mafhumi Da haka ba kowane nassi bane kuma a ƙur'ani ko a sunna yake da makumi yana da mantsoki ga abin da aka faɗa amma ba a so ka fahimci wani abu a muƙabilin abin da aka faɗa Allah ya ce mana afala ya tadabbaru na ƙur'ana ba za ku tadabbarun wannan ƙur'anin ba sai ya ce walau kana min inda gairin layi da alƙur'ani daga wajen wani Allah yake na wajadu fi ikhtilafan mai da an samu saɓani mai yawa kenan kaga akwai wanda zai iya fahimtuwa da ƙur'ani daga gurin Allah yake shi yasa ba a samu saɓani da yawa ba kenan akwai sabani wa kadan kaga wannan manduki ne wanda ba shi da mafhumi da haka wannan maganar da annabi ya faɗa shi ya ce kenan mafhuminta amma duk duniya ba wani malami da ya ce wannan maganar da annabi ya faɗa mafhumanta yadda shi ya faɗa haka yake shi ya zo ya gina son zuciyarsa ya faɗe ta haka ya ƙarawa annabi abinda annabi bai faɗa ba wannan shine bari mu ci gaba da jinsa a akan maganganun da ainihin wato iki sai Umar ya bayyana shi da yawa ma ra'ayin shi zo daidai da wahayi tun kafin hawaye ya zo ra'ayin nan zo da ya kasance zaukar fi hadin umma muhaddas mutumin da ake wa wahayi to da ya kasance umar ne nan take sai ya gane ciwon shi ne ya yi yawa zafin ciwo sannan kuma kwaɗayin kan al'ummar nan tabbaci ya haɗu da ciwo tsananin ciwo shi sai wannan magana a wannan mawqif umar ya hana a kawo wannan takardar ya ce a wani a lokacin ya ce littafin Allah ya ishe mu wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam a kawo abu ya ce a'a littafin Allah ya ishe mu domin ya fahimci duk shekarun nan da suka yi annabi sallallahu alaihi wasallam da wahayin da abin da yake faɗa cewa littafin Allah ya ishe mu ta yaushe kuma yau za a rubuta abu a kan takarda da shi zai shirya da mu Umar ya hana kuma har yau da nake muku magana ta hadu radiyallahu anhu ta hannu saboda haka annabi ya ce a yi abu umar ya ce ba za a yi ba kuma ta hannu wane ne ya isa ya sa wani annabi ne ya isa ya sa umar ko umar ne bisa annabi yanzu wannan maganar da yi ma annabi ya musa na umar akwai ladabi cikinta annabi ya ce a yi abu umar ya minki ya ce ba za a yi ba kuma ta zauna dole na umar za a bu ba na Annabi za a bu ba eh wannan ba rashin mutunci ba ne to ba wannan ma maganar da faɗa ba akwai wacce ta fi ta muni domin abin da ya nuna a lokacin ya faɗa za ku ji da bakin shi ƙarara yana cewa abin da ya sa umar ya minki ya ce ba za a yi rubutun ba kuma rubutun ya hannu wai da umar ya bari an yi rubutun a lokacin abin da annaba zai sa a rubuta ya saba mashara shi ya sa umar ya ce ba za a yi ba za ku ji daga bakin shi bari ku ji manzo Allah sallallahu alaihi ya ji sauki ya fito ya wa'azi na ƙarshe duk bai faɗi wannan maganan ba sannan ya koma Allah ya targa mun shi shin akwai wannan magana shin kuma bai gaskiya ba rashin lafiya kun ga matsayin mutum Umar da an yi wannan rubutu da an buɗe wani babi shi ke na ƙur'ani gaba ɗaya da wahalar da aka yi da komai daga sauko shi daga sama a samawa duk a ya wuce. sai takarda kuma wata takardar nan kowa zai ce ya ga annabi ga wata takarda sabuwa ta zo ne ya rage musulunci tauhidi ma zai bace yanzu duk da littafi duk da sunan har yanzu dinnan mutum musulmi ya fito ya ce wane ma shi ma Allah ne wane ma shi ma Allah ne wane ma shi ma Allah ne to balle inda babu su saboda ka ba karamin rahama Allah ya muna da tsare wannan littafi ta hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbai na abin da nake nufi gashi dai an ruwaito wannan bukhari ya ruwaito shi muslim ya ruwaito shi ba ne shakka cikin masu shakka to annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi a rubuta abu Umar da sun sahabbai ya ga a bai dace ba zai ya soke ya soke shari'a ya soke qur'ani umar ya ce eh, ba za a yi ba kuma ba a yi ba to in har manzo Allah da bakin shi da ran shi sallallahu alaihi wasallam yace ayi abu sai aka ga ya saba ma shari'a la yuwafiqu shari'a sahabbai suka ce na shari'a za mu rike to shi bayan ya tafi wani ya yi mafalkin abin da ya saba ma shari'a kuma rike kun ji da haka annabi ne zai ce ayi abu sahabbai ne za su ga abin ya saba mawa da haka daga ƙarshe dole shi annabin ya haƙura a yi abin da sabai suke suke so bayan Allah ya faɗa cewa su annabawa alladheena yuballighuna risalatil layi, wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa wanda suke isar da manzancin Allah suke jin tsoron Allah ba sa jin tsoron wani mahaluki a duniya an ba Allah ba shi yasa na Aisha ta ce da annabi zai iya boye wani abu da Allah subhanahu wata'ala ya saukar masa da ya ɓoye matsalar Zaid bin Harisa da shi wanda a kan ne Allah Maɗaukakin sarki ya sa kaga duk tarin cirin sahabbai sama da mutum dubu ɗari da sha biyar da annabi bari babu wanda ƙur'ani ya kira sunan shi in ba zai dubi da halis ba saboda girman matsalar wa yadda ƙoli lallabi an amallahu alaihi wa an amta alaihi amsik alaika zaujaka wattaƙilla wa tukfi fi suka mallahu mubdihi wa takshan nasa wallahu ahqqu an taksha falamma makada zaidun minha har Allah ya ji can yace masu to bari ku jima kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin layi wa da nabiyyi Annan Muhammadu ba baban kowa ne a cikin shi dan sako ne daga wajen Allah subhanahu wata'ala to wannan mutumin wannan shine rashin ladabi da rashin mutunci da yema annabi ya nuna annabi bai isa ba a addini Umar ne ya isa bayan ko umar isassa ba ta yi sai da isar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da haka za mu ɗauki wato matsalolin nan bayan ɗaya na biyu shine ya tabbata a cikin littafin ma'arifatus sahaba li na'im ko wanda ya kawo a mujalladi na ɗai shafi na 190 ya kawo abin da ya shafi nasabar sai da na umar umar bin al-khattabi bin nufailin eh, bin abdul uzza bin riya bin abdullahi bin qur bin eh, raza' bin adi bin ka'ab bin al-ay bin ghalib bin filib huwa quraish wannan shine nasabar sa dan haka akwai inda suka hadu da annabi sallallahu alaihi wasallama ta kakanni sayyidina umar ya hauri mata kamar haka akwai zainabu binti maz'un sana akwai malaikatu bintu jarwali sana akwai ummu hakim bintul haris sana akwai atikatu bintu Zaidi. sana akwai ummu kursum bintu ali bin abi talib sana akwai jamilatu bintu asim sana akwai qaribatu bintu abi umayya wannan matan guda bakwai da ya aura ba lokaci da ya aure su ba idan wannan ta rasu sai ya auri wannan Ya'yan da sayyidina umar ya haifa maza akwai zaidul akbar akwai zaidul asgar akwai asim akwai abdullahi akwai abdurrahman akwai al'akbar akwai abdurrahman al'ausar sannan akwai abdurrahman al'asgar sannan akwai ubaidullahi sannan akwai iyar mata kuma akwai hafsa akwai ruqayya akwai zainab akwai fatima wanda ɗaya daga cikin ƴaƴan shi ita ce matar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ita ce na hafsa Allah ya ƙara musu yadda. na Umar musuluntarsa Abdullahi dan Mas'ud ya faɗi cewa ma zilna a izzatan munzu aslama Umar ko Umar ba mu gushe ba muna samun izza lokacin da Umar ya musulunta Umar ya musulunta a lokacin da ya musulunta maza a musulunci mutum arba'in da ɗaya. wato wa aslama Umar ba'da 40 rajulan bayan mutum arba'in kenan mutum arba'in a musulunci shine na arba'in da nawa da ɗaya a lokacin mata guda goma sha ɗaya ne a musulunci kenan ko da ya musulunta mutane maza da mata mutum hamsin da ɗaya ne a duniya shine na hamsin da nawa sai da umar ya musulunta hijira na da wato shekara da annabi ya fara kira zuwa ga Allah na annabta tana da shekara uku tsakaninsa da na hamza wajen musulunta kwana uku ne na hamza ya musulunta da kwana uku na umar shi ma izo in musulunta ya lizinci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Abdullahi dan Abbas yake cewa wudi a Umaru ala sariri an dora sayyidina Umar akan gadan gawon shi fatakallafahu an-nas yad'una wa yusalluna qabla an yurfa mutane suka zagaye sayyidina Umar suna masa addu'a da sallah kafin a dauke shi a tafi da shi makabarta yace wa ana fihi kuma ina daga cikin wanda suka wa Umar sallah yace falam yarquni illa rajulun aqibu mankibi babu wani abu da ya tsoratar da ni kawai sai na ji wani mutum ya taba kafada ta fa idza aliyun yace ina wai ga sai naga ali bin abi talib yace fa tarahama ala umar ya nemi Allah subhanahu ta'ala, ya masirina umar rahama wa qala ya kalli wa sayyidina umar yake cewa ma kallafta ahadan baka koma zuwa ga Allah ka bar wani mutum ba yanzu a habba ilayya an alqallaha bi misli amalihi minka wanda nake so in haɗu da Allah da irin aikin da ya kamaka yace wai mullahi na rantsi da Allah inni kuntu la azunnu an yaj'al an yaj'alaka Allahu ma'a Ya yace ina kyautata zaton. na tabbatar Allah zai haɗa ka tare da abokanka guda biyu ce, wa hasibtu anni kuntu kaseeran ya ce na kiyaye so da yawa ba so ɗaya ma sami itu ko asma'un nabiya ya ƙulu zahabtu ana wa abubakar da umar ya ce na kiyaye so da yawa zan ji annabi yana cewa mun fita ni da abubakar da umar wa dakaltu ana wa abubakar da umar sannan wa karastu ana wa abubakar da umar falalan na umar annabi ya faɗi cewa laƙar kana fi man kana ƙablakun min al'ummar muhaddasuna a cikin wanda ke gaban ku na al'ummomi a kuwa inda Allah subhanahu Ta'ala ke sanar da su wani abu fa in yaku fi ummati ahadun fa innahu umar in za a samu wani in an samu ya kamata ya fahimci in ɗin shar'iyya ce umar ana masa ilhama ya tabbata ya faɗi cewa wa wafaqtu rabbi fi salasin na dace da ubangiji na a cikin abubuwa guda uku wanda galibi waɗannan abubuwan shi mutane suka sani amma al'imamu suyuɗi a cikin littafin alhawi lilfatawa da kuma littafi da aka rubuta muwafaƙatu umar ko ƙasƙasƙas samar fi muwafaƙatu umar dace wadda sayyidina umar ya samu ya faɗi magana ta dace da wahayi ba guri uku bane kawai suna da yawa ya kai guri arba'in da wani abu shi yasa da wani ya zo yana masa tambaya akan wannan matsalar shine yake ce masa wato alhamdulillah wa sallallahu yake ce masa ala nabiyina wa man walahu ya sa'idi wal hadithatu taksuru an alladhi wafaqa fihi umar wa ma yura unzila fil kitabi muwafiqan li ra'yihi sawabi sai yake khus ma fa'alta anhu fi abyati manzumatin ta'amalu fi shakatin sai yake fa fil maqami wa usara badal kenan ayar wattakhidhu min maqami ibrahim ba aya ɗaya ba kenan wa usara ayar da take magana akan tsararru inda aka kama a badar shine wa ayatai tazahuri wa satr sannan akwai ayoyin da suke magana in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukum wa in tazahara ani sannan da kuma ayin hijabi wa dhikr jibril li ahli al-ghadabi sannan wa ayatayn unzila fil khamri da ayoyin da suke magana akan giya wa ayatu siyami fihi lizafas wa qawlihi nisa'ukum harthun bas ayat da ta yi magana cin uhilla lakum laylatus siyam haka sannan akwai ayat da ta yi magana akan nisa'ukum harthun lakum wa qawluhu la yu'minuna hatta yuhaqqimuka id bi qatlin afta a maganan ayan falawa rabbika la yu'minuna ita ma haka sannan da kuma faɗin Allah wa ayatin fiha Libadirin au ba wala ta salli ayatin fito ba da ayan wala ta salli ala ahadin minhum mata abadan wa ayatin fin nuri hada buhutanun wa ayatin fiha alisti'izam da ayat da ta zo subhanaka hada buhutanun azim sannan da kuma ayat da ta zo magana akan izini wa fi kitami ayatin fil mu'mini da ayat da ta zo a ƙarshen suratul mu'min tabarakallahu bihibdil muttaqin wasullatun min sifati sabiqina wa fi sawa'in ayatil munafiqin da asullatun min alawwalina wa qalilun min alakhirina da kuma ayat da ta zo sawa'un alaihim astaghfartu lahum am lam astaghfir lahum wa addadu min daka naskar rasmi li ayatin qad nazalat fi ar-rajm wa qala qad wa qala qawlan fi fi wa qala وفي الأذان الذكر للرسول رأيته في خبر المسول وفي القرآن جاء بالتحقيق ما هو ما هو موافق موافق الصديق كقوله هو الذي يصلي عليكم أعظم به من فضله وقوله في آخر المجادلة لا تجري الآية في المخاللة نظمت ما رأيته منقولا والحمد لله على ما أولى الإمام السويدي يتارى أبو بواني سنكي أربعين وند سيدنا عمر yake faɗarsu sai Allah ya saukar da wahayi su dace da abin da sai da na umar ya ya tabbata a cikin littafin al'imam al-bukhari umar ɗinnan da ya ma wannan ƙaryar ya ce za ku ji hadisin yadda yake a ina ne annabi ya ce abu umar ya ce ba za a yi ba ya tabbata umar wa waƙafin inda kitabin lahi yana da tsayawa duk abin da sai na umar ike yi duk yadda yake da zafi idan aka ce Allah ya ce annabi ya ce to wannan abin yana taka masa wuri ya tabbata a cikin littafin bukhari ya kawo a babin khudil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilina sannan ya kawo shi a babu littida bi sunan rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam a hadisi mai lamba ta 7286 da kuma 4624 abdullahi ɗan abbas yake faɗa da bakinsa yace qadima uyayna bin hisn bin huzaifa wani mutum ana ce masa uyayna bin hisn bin huzaifa da ya zo nazala ala ibn akhihi al bin kai sai sauka wajen ɗan uwansa ana ce masa al-hurr bin kai. wa kana min an-nafar yudnihum umar yana daga cikin mutanen da na umar yake kusanto da shi وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبالا مجلس سيرنا عمر ولا سكي زماء سكنتا سواء دتيجة نكي قومتا شيني تما حدتا القرآن فاستأذن لي فقال أيينة لابن أخيه سي أيينة يتيما تنقوانشي يا ابن أخي يا أخي تنقوانا لك وجه عند هذا الأمير na ga kana da matsayi wajen wannan shugaban yana nufin sai da umar fasta azilli alaihi ka neman man izini ina so in gan shi ƙala ya ce sa'asta azilu naka alaihi da sannan zan neman maka izini yadda za ka je ka ga sai da umar yake cewa قال ابن عباس عبد الله بن عباس la'urru, فاستأذن الحر لأيينة na له أمر hurri ya tafi wajen sai na umar ya ce akwai ɗan ɗan uwana na zo yana so zai ganka a matsayinka na amirin mu'minina umar ya ba da dama ya ce ya zo falamma dakkala alaihi lokacin da ya shiga wajensa ƙala sai ya ce masa ya bin khattab da ya kaji ya kai ɗan khattab ko wallahi ma ta utsinan jazala ya ce na farko dai na rantsi da allah baka ɗaukar dukiyar gwamnati ka ba mu mu kashe sannan wala ta hukumu bainana bil ba ka hukunci tsakanin mu da adalci ba umaru hatta hamma an yuki abihi umar yace yayi fushi yace to wannan mutumin bashi da ladabi ku kwantar da shi sai na bashi kashi faqala lahu al-hurr a lokacin sai hurr yake cewa ya amiral mu'minina ya kai amiral mu'minina inna allaha ta'ala qala lin nabiyhi khudh al-afwa Allah ya ce wa annabin saka riƙe afuwa Wa'amur bil'urfi, bil urfi wa a'ari da anil jahili ka yi umarni da abu mai kyau ka kauda kai daga jahilai ce wa inna hadha min jahilina wallahi wannan mutumin da ya zo ya faɗa maka bakakin maganganun nan yana daga cikin jahilai sai yace wallahi ma da ha umaru hina talaha alaihi na rantsi da Allah Umar bai tsallaka ayan nan ba lokacin da aka karanta masa ita sai ya ce wa kana waqafan inda kitabillahi yana da yawan tsayawa a kan littafin Allah idan wato na Umar wa tsafin inda layi, shin littafin Allah bai yi umarnin cewa a girman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba Ya yi. idan annabi zai ce a in Umar zai ce yi, zai yuye mu annabi irin wannan mu'aradar yi annabi ya ce yi, umar ya ce ba za a yi ba ga bai yiwa to za ka ji yadda abin ya faru sayyidina Umar ya bayyanar da adalci a shekarun da ya na mulki har sai da ɗan sako ya zo daga ƙasar Kisra a wancan lokacin ya zo ya tambaya waye shugaban musulmi na duniya sai Umar yana ƙarƙashin bishiya yana bacci aka ce gashi can ya kalli sayyidina Umar yake ce masa hakamta fa adalta fa aminta kawa mutane hukunci kayan adalci shi yasa ka samu amincin da kake iya zuwa ƙarƙashin bishiya kai bacci umar radiyallahu anhu shahidi ne anas dan maliku yake cewa sa'ida uhudan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hau dutsen uhud wata rana wa abubakar wa umar wa usman farada fa bihi dutsen da abubakar da annabi da umar da usman sai girgida fa qala fi annabi yace masa wato usbut uhud fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidani yace akan ka akwai annabi da siddiqi da kuma shahidai guda biyu kuma labarin da annabi ya faɗa duka sai da suka yi shahada sayyidina Umar yayi shahada ranar litinin ya shigo masallaci ya ce a daidaita sahu a haɗa kafaɗa a ce akwai wani matsayaci a gaba ana ce masa abu hassan majusi ya samu sai na umar ya birma masa wuƙa. har waje uku lokacin da mutane suka yunkura za su rike shi ya burmama wannan wuka ya burmama wannan wuka sai da isoki wajen sama da mutum goma sha wani abu a cikin masallaci umar yayi shahada ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa za ku ji daga sani yana faɗa cikin manzomarsa da yamma malam jabar yana cewa qatalu amiral mu'minin musalliyan wa qad tastabihat ta takararu. an kashe sai na umar lokacin a masallaci lokacin sallar asuba a masallaci lokacin sallar asuba aka zo kasa malam jafar naka tarihi ne ke maimaita kansa da haka yace innal ula qatalu aba hafsul lahum daurun daurin kulli jarimatin la tukfaru wannan abin yana yi ko Daurin li kulli jarimatin la tukfaru amma ina so ku sani dukkan wannan falalar da na faɗa ba ta sai na Umar ya zama kada. ya zama kada. wallahi da Allah bai aiko annabi ba a arne makiyayi zai mutu duka ya same su ne saboda aikowa annabi Muhammad shi yasa Allah ya kalle shi yace musu laqad manna Allahu 'alal mu'minina Allah yayi baiwa ga masu imani alherin da ba za su iya biya ba kaman ka tambaya mini sai yace id ba'atha fihim rasulan min anfusihim lokacin da Allah ya turo annabi daga cikin su yatlu alaihim ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة sai Allah ya ce wa in kano min qablu kafin wannan lokacin Allah ya ce suna cikin bata mabayyane mu a wajen a kiyaye shi annabi Muhammad annabi ɗaya sannan kuma ar-rasul ne biyu kalman annabi daga abu biyu ne. minan nabuwati shine al-makan al-murtafi wajen da ya fi kowane waje ɗaukaka ko minan bai daga labari in Allah na so yi maka matsayi na ƙarshe a cikin mutanen sai na kai sai kai annabi kuma wani ma ran da ya zo duniya Allah ke naɗa shi annabi isa ran da ya zo duniya ya fi ƙala ni abdullahi A atani alkitabu wa ni ba ruwan Allah da wai kaka jariri ne ta Allah zai turo annabi jariri a cika bishi. in baka bi shi ba wuta Allah ne kaka ba ruwan Allah saboda zaɓi ne na Allah subhanahu wa ta'ala to in ka tattara kasancewarsa annabi manzo wani malami yana faɗa cewa a fin rusulin man bil hashimi bishabbau ba wai a cikin gama garin mutane ba a cikin manzannin da annabawan da Allah ke wa matsayi idan ka tattara su idan annabi Muhammad ya miƙe man bil hashimi yushabbahu wani annabi ne ya isa a kamanta shi da ɗan ƙabilar banu hashim babu shi ba wannan annabin Ta saboda haka muna faɗa cewa ba fa da Umar ya raɓi da annabi ba annabi ya samu daraja wa ya rabu da wani ya samu daraja sayyidina Umar kaga a yanzu a zo a nuna cewa annabin bai isa ba Umar ne ya isa wannan ba cin mutuncin annabi ne? cin mutuncin annabi ne Wulaƙanta annabi ne rashin ladabi ga annabi ne rashin mutunci ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne dan haka wannan shine to ga yadda hadisin yake al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin nan a cikin kitabul ilm a hadisi nan 114 sannan ya sake kawo hadisin nan a babun hal yustashfa'u ila ahli zimmati wa mu'amalatihim a hadisi mai lamba ta 353 sannan ya kawo a babu ikhrajil yahudu min jaziratul arab sannan da kuma hadisi ma 368 babu mardin nabi sallallahu alaihi wasallama wa fatihi babin da ke magana akan rasuwar annabi hadisi mai lamba ta 4433 sannan da babu qaulul marid qumu anni babin da mara lafiya zai ce ku tashi daga gurina hadisi mai lamba ta 2669 babu karahiyatul khilaf babin da ke magana akan karhancin sabani hadisi mai lamba ta 3000 ko 7366 sannan al-imamu muslim shi ma ya kawo wannan hadisi a babu tarkin wasiyyati liman laysa lahu shay'un yusi to ga yadda hadisin ya faru bari ku Ubaidillah bin Abdullah ibn Abbas qala yake cewa lamma ishtadda an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama lamma ishtadda bin nabiy sallallahu alaihi wa sallama waj'uhu lokacin da rashin lafiyar annabi yi tsanani yayi tsanani ya tsananta qala annabi yace ituni bi kitabin aktubu lakum kitaba ku kawo abin rubutu zan sa a rubuta littafin da na ta ba'dahu ba za ku bace ba a bayan sa umar sai umar yace inna annabi sallallahu alaihi wa sallama galaba alaihi alwajh ko galabahu alwajh yace kuna kallon halin da annabi yake ciki rashin lafiya yaron da annabi sai yace wa inda na kitabullahi hasbuna a wajen mu akwai littafin Allah ya ishe mu ko lura da ibalar wa indana za mu tarar da wa inda kumul qur'anu hasbuna kitabullahi kun ga da damiri na wa indana a wajen mu da wa indakum a wajen ku sayyidina Umar da annabi yake magana ko da waɗanda suke gurin da wa'inda suke gurin da haka maganan cewa na farko dai ba inda a wajen sayyidina Umar yace ba za a kawo ba to a wannan lokacin ne faktalatu faktalafu sai suka yi saɓani wasu na cewa a kawai suna cewa a wa kasuran lagdu sannan hayaniya ce yawa ƙara sai annabi ya ce ƙomo ku tashi ku bani guri ku matsa wa layin bagi indi indi attanazu bai dace a ce ku zo nan wajen kuna jayayya ba fakara da guna abbas ya kuli sai abdullahi ɗan abbas ya fita yana cewa innar raziyata kullum raziya lallai musiba dukkan musiba ita ce ma hana baina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa baina kitabihi abinda ikange tsakanin annabi da abinda yake cewa zai rubuta a wannan lokaci wannan ka fa yadda hadisin yake to yanzu bari mu dauki hadisin nan mu yi bayani akan shi na farko gabar ta farko da hadisin yace lamma stadda bin nabi sallallahu alaihi wa sallama waje'u lokacin da rashin lafiyan annabi tsananta tambaya annabawa na yin rashin lafiya ko ba sa yi suna yi sannan wani irin rashin lafiya suke noman rashin lafiya suke yi irin na mutane ko nasu yana da bambanci yana da bambanci shi yasa ƙur'ani da ya tashi ambatar rashin lafiya nau'i uku ya ambata ya ambaci manafinci a matsayin rashin lafiya zamu ji Allah yana faɗa yana cewa fi qulubihim maradun da Allah marada wa lahum alimun bima kanu haka Allah ya ƙara cewa fataral ladina fi qulubihim maradun yusari'una fihim na nakhsha an tusibana da'ira kaga maganar munafikai ake magana haka ya ce wa iz zayyana lahum ash a a'malahum a lokacin da shi ɗan ya tsawata masa aikin su qala la galiba lakum al-yawma nafi wa inni jarun lakum فلما تراءت الفئتان نكص على عقبه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب سأل إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض وحكى نامك فأقول نوع رشي اللافية نبي شين رشي اللافية نشأوا شيسا الله يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخدعن في القول فيطمع الذي في قلبه wanda yake a cikin zuciyar akwai rashin lafiya na sha'awa da zaran mace ka dau ka tirara ta maganar ta tai sai ka ga yanzu ta ja hankalin shi da wannan magana sannan akwai rashin lafiya na gangar jiki wanda Allah ya sha maimaita a Qur'ani yace laysa alal a'ama harajun wala alal a'raji harajin wala alal maridi haraj sannan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta taktasiru sai ya ce wa in kuntum marda in kun kasance ba ku da lafiya sannan ya ce wala junaha alaikum in kana bikum adam min matsalin aw kuntum marda an tad'u aslihatakum wa khudhu hijrakum inna allaha adda lil kafirina azaban muhina sannan haka ya ƙara faɗa irin wannan ayan a suratul ma'ida bayan ya gama maganin alwala ya yi hallazi na aminu idan ƙantun irin salati faksilu wuzu hakun wa kuma ilal marafiki wa msahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'abaini sai ce wa in kuntum zunuban fatahharu wa in kuntum marda in ba ku da ainihin wato rashin lafiya kenan ka qur'ani ya san da rashin lafiya shi yasa malamai suka yi rubutu akan abin da ya shafa hatta jinya a musulunci da ake yin shi idan mutum ba shi da lafiya kawai babban musibar mu yanzu ita al'ummar ce da ya kamata ta zama al'ummar karatu sai zama galibin al'ummar ta yi nisa da karatu shi yasa abin da bai kamata ya zama na rigima ba a cikin ta ya zama mai ya zama na rigima Allah madaukakin sarki ya faɗa yake cewa inna rabbaka ya alamu annaka taqumu adna min thuluthi al-layli wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun min alladhina sai yace wallahu yuqaddiru al-layla sai yace alima an lan tusuhu fataba alaykum faqra'u ma tayassara min al-qur'an alima an sayakunu minkum da sannu za a samu marasa lafiya a cikin ku to annabawa na yin rashin lafiya annabi ayuba Allah ya bamu labarin labari cewa rashin lafiya wa ayuba iznada rabbahu Allah ya ce ka ambatan musu labarin annabi ayuba lokacin da ya kira ubangijinsa ya ce mai nima saniyar duru Allah cuta ta shafe wa an ta rahamar rahimin Allah kai ne mafi jin kan masu jin kan me yasa annabi ayuba ya mayar da al'amarinsa zuwa ga Allah saboda Allah ya faɗa a wani gurin ya ce wa ma kun min ni'matin fa min Allah duk abin da ya same ku na ni'ima daga gurin Allah ne amma kuma idan masakum ad fa ilaihi taj'aru idan cuta ta shafe ku sai ku koma gurin Allah kuma idan ka shafa durra sannan in Allah ya dauke muku cutar idan fariqun minkum bi rabbihim yushrikun sai a samu wasu kuma suna yin shirka da Allah shi yasa wani gurin Allah ya ce qulidu allazina za'amtum min dunihi ku kira duk wanda za ku kira wanda ba Allah ba Allah sai ce fala yamlikuna kashfa durri ankum wallahi ba su mallaki yaye muku cuta ba in ta zo sannan wala ta hawila ba su da ikon juyar da ita yanzu biyar da kake jin haushi na baka isa ban wani na ciwo ka ce ke tuta tashi ki dawo kan asad baka isa ban saboda fala yamliku na kashfa durra kuma wala ta hawila dole ka kyale to Allah sai yace fastajabna lahu sai maka karba addu'ar annabi ayuba shafna ma bihi min dur sai maka yayi masa abinda ishafe shi na cuta da rashin lafiya cutar da annabi ayuba yi malamai sun ce sai da shekara goma sha uku bai da lafiya sai da ta kai duk wani wanda yake kusa da shi ya yi nesa da shi kai kusan kowace gaba ta jikin annabi ayuba sai da rashin lafiyan ita ita'a daga ƙarshe ya ga zai taɓa harshen shi abin da yake yi na zikirin Allah ya kasa a lokacin ne ya ɗaga hannu ya ce an nemar samiyar Allah cuta ta shafe ni. da haka Allah sai ya ce wa atinahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan minna min indina wa dhikra lil abidina sannan a cikin suratul san haka Allah ya ƙara faɗa cewa wa zkur abdana ayyuba ka ba su labarin bawa annabi ayyu izna da rabbahu anni masani yadur wa anni masani shaytanu binusbin wa azab shaytan ya shafi ni bi ta'abin wa mashaqqatin da gajiyawa da wahala sannan wa azab da kuma azaba da raɗaɗi na cutarwa da ciwo to sai Allah ya faɗi yadda aka warware matsalar sai ya ce masa urkud birigiri ka daki ƙafarka ƙasa da ƙafarka idan ka daki ƙasa da ƙafarka Allah ya ce ruwa zai dinga fitowa da ƙasa sai ya ce masa hada mugtasilun hada mugtasilun baridun wa shara wannan ruwan da yake bugowa daga ƙasa haza muktasalun Allah sai ce to wannan ruwan da shi za a yi wanka sannan shi za a sha don haka sai Allah ya ce wa habna lahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatun minna wa dhikra li ulil albab sai ya ce wa khudh bi yadika dhikisan wala tahanas wa khudh bi yadika dhikisan wa bihi wala tahanas sai ya ce inna wajadnahu sabiran mun samu annabi ayuba yana da haƙuri ni'mal abdu innahu kaga duk yadda annabi ayuba yake da haƙuri in ka gwama shi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sannan ya tabbata a cikin bukhari wanda ya buɗe babi babu ashaddun nasi bala'un al'ambiya'u mutane a ajin farko wanda Allah ya jarraba su da bala'i su ne annabawa sun man amsalu sannan sai na ƙasa da na ƙasa sai a jarrabe ka gwargwadon imaninka ina so mutane su kalli rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun daga tasowarsa cike take da jarraba cikin mana duk wanda ya taso da mamashi da baban shi girma tare da su ya san irin agaji da gudunmawa da iyaye ke kawo maɗansu a lokacin da yake buƙatar ta. amma shi annabi sallallahu alaihi wasallama tun yana ciki kafin izo duniya Allah ya jarrabe shi ya dauke mahaifi ya zo duniya da shekara shida Allah ya jarrabe shi ya ɗauke mahaifiyar kakan shi abdulmutallab da ya raine shi yana da shekara takwas shekara biyu ya koma zuwa ga Allah kaga har yanzu ɗan shekara takwas yaro ne kare. wanda ya ɗauke shi ita gaba da kula da shi shine abu tsari kuma dukkan karanta littattafan tarihi za a ce ko da mahaifin annabi irinsu walam ya taruk lahu shay'an min al-mal bai bawa annabi ko sisi ba komai bai ban masa ba jarraba ba ne har sai da Allah ya wannan ya ce wadduha wallahi idza sada ma wadda aka rabbuka yace masa wal akhiratu khairul laka min al-ula wa la sawfa yu'tika rabbuka Allah zai tabaka har sai ka da yace alam yajrika kiman Allah bai same ka maraya bai yi maka makoma jarrabawa ce jarrabawa ce shi yasa Abdullahi dan Mas'udu hadisi mai lamba ta 2648 yace kaltu ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa yu'af yace na shiga wajen annabi annabi yana rashin lafiya fa qultu ya rasulullahi yace ya rasulullahi innaka latu aku wa akan na ga tana zazzabi rashin lafiya mai tsanani qala sai ce ada haka ne sai ce ni u aku kama yu aku ne min annabi ya ce ni in na tashi na rashin lafiya ninka mun Allah yake ba irin naku nake ninki ni ce ni ninka mun Allah yake ba irin naku nake ba rashin lafiya qultu sai nace zalika an anna laka ajrayni to yanzu tun da an ninka maka Allah yake kana da ninkin ba ninkin lada qala sai yace adal zalika kadalika sai yace ma min babu wani musulmi yusibuhu adal wanda wasu cuta za ta same shi amma da sharadi imai da al'amarin zuwa ga Allah shaukatun fama fauka haƙaya ko abin da ke sama da ƙaya illa kaffara Allah fi hasil ya ajiye. sai Allah ya kankare masa wasu abubuwa marasa kyau kama ta hutu shajaratu waraqaha kamar yadda bishiya take kakkaɓe ganyenta Allah ya faɗa a cikin suratul an'am yace wa laqad kuddibat rusulun min qablika na turo manzanni kafin kai an karyata su amma fa sabaru alama kuddib suka yi hakuri akan karyata wadda aka yi musu wa uzu Allah yace aka cutar da su hatta atahum nasruna har sai da taimakon mai zo musu wala mubaddila li kalimatin lahi wa laqad ja'aka min naba'il mursalin yace da haka tsarin Allah na jarrabar annabawa wannan abu ne da Allah ba zai canza shi ma shi yasa yake dauko labarin annabawa yake baka ya tabbata a cikin musnad na Imam Ahmad da Sunan Tirmidhi Anas dan Maliku yake cewa annabi ya faɗi cewa laqad ukhiftu fillahi wa ma yukhafu ahadun yace an tsoratar da ni akan hanyar Allah tsoratar wadda ba a taba wani mahaluki a duniya ba yace wa laqad uzitu fillahi an cutar da ni akan hanyar kira zuwa ga Allah wa ma yuza ahadun ma uziya ahadun ma uzitu fillahi yace an mun cutar da wadda ba wani mahaluki da aka taba irin wannan cutarwa akan tabartin Allah annabi yace kai wa laqad atat alayya salasuna min baini yawmin wa layla annabi yace kwanaki sukan zo a jiri daga kwana daya har zuwa kwana 30 tsakanin dare da wurin su wa mari wa li iyali ta'amun ya'kuluhu fi kabili ni da na inji annabi yace ba abinda abinda zuciya wato abinda hanta dan yara ta ce Ya ce illa ma wari ibtu bilalin sai abinda bilal zai makalo abinda bai wuce wanda za a sa aka faɗa ba to shi kaɗai ake da shi amma yace za a iya kwana talatin dare igitta une igitta abinda za a ci a gida babu yadda aka fara da'awar musamman sanda aka taho madina masruq nana aisha take cewa mara aitu ahadan ashadda alaihi alwajh ban taɓa ganin wani mutum a duniya da Allah yake jarraba da rashin lafiya mai tsanani ma min rasulullah sallallahu alaihi wasallam irin annabi ya tabbata a cikin sunan tirmizi ko sunan ibn majah ya kawo shi babu majah a fi zikir mard rasulullah sallallahu alaihi wasallam ubaidullah bin abdullah qala yake cewa sa'altu aisha fa qultu ay umma akhbirini an mard rasulullah ya ce mata ba ni labari dangane da rashin lafiyar annabi muhammad ƙalar take cewa ishtaka annabi ya yi rashin lafiya fa'allaka yan fusu fada'alna na shabbihu na fasahu bai na fasatin akil zabibi sai annabi ita shi idan yana ainihin wato ya fara in yana yin tofi sai maka kwatanta abin da yake tofarwa kamar wanda yake cin ainihin wato zabibi wa kana yaduru ala nisa'i annabi yana cewa akan matan shi tare da rabon kwana gare shi ba dole bane turji man ta wasu minhun wa tu'i ilayka walamma saqula amma lokacin da rashin lafiya a tsanani kewayawa ya ji ɗakin wannan ya ji ɗakin wannan abin ba zai iya ba ista a zana hunna an ya kuna fi beki aisha sai annabi ne mu cewa a ba shi dama in zauna ɗakin na na aisha yi jinya ina so ku fahimci yadda rashin lafiyar yawa mannan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tsanani ne take cewa wa an yadurna alaihi qalat fa dakala alayya rasulullah sallallahu alaihi wa sallama wa huwa bayna rajulayn wa rijaluhu taquttan bil akwai lokacin da sanda za a ɗauko annabi daga wancan ɗakin a dawo da shi bai ma iya tasowa sai da aka samu mutum biyu abbas da ali bin abin dalib wannan irin nan wannan sannan aka ɗauko shi daga wancan ɗakin aka dawo da shi ɗakin na na'isha saboda rashin lafiya ya yi tsanani alƙasin bin muhammad yake cewa daga aisha ta ce ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa ya mutu wa inda uqadahum fihi ma'u kafin annabi ibar duniya take ba shi labari annabi lokacin akwai ƙwarya a gaban shi da ruwa ya da fil qadim annabi sai ya shigar da hannunsa cikin wannan ruwan idan ya shigar da hannunsa cikin wannan ruwan sun thumma yamsahu wajhahu bil ma'i sai ya ɗibo ruwan ishafa a fuskar shi thumma ƙuli sannan sai annabi ya ce Allahumma a inni ala sakaratil ba ya Allah ka taimake ni akan mayan mutuwa kuma haka Allah ya tabbatar a Qur'ani yace mutuwa tana da maye wa ja'at sakaratul maut bil haqq mutuwa tana zuwa da maye na gaskiya da mayan mutuwa da zauku dandananta duka ba masu daɗi ba kuma Allah ya faɗa a guri uku a Qur'ani yace kullu nafsin da'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannata faqad faz wa ma al-hayatud dunya illa mata'ul ghurur sannan Allah ya faɗa ya yace kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un sannan yace kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilayna turja'un to da azzauqu na mutuwa da sakaratu dinta suka ba su da dadi shi yasa annabi a wata ruwayan yana faɗa kafin ya koma zuwa ga Allah yana cewa la ilaha illallah inna lil maut sakara la ilaha illallah inna lil maut sakara a wannan rashin lafiyar ne na Aisha take cewa ya ta'awwazu bi ha'ula'il kalima annabi ina neman tsarin Allah da wa'annan kalmomin yana cewa azhibil ba'sa rabban nasi washfi anta shafi la shifaa illa shifauka shifaan la yubadiru saqaman falamma saqala an-nabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da rashin lafiyar annabi dinawi ta ce a hastu biya da yi faji alta sai na kama hannun annabi ni nake karantawa a hannun shi sai in shafa masa a jikinsa fa na za a yadda homin yadda yi lokacin da lokaci yi sai annabi ya cire hannunsa daga hannunta sun maƙala sannan sai ta ji yana ce allahun makafir wa alhikni bin rafi il'a'ala ƙala take tafaka na hada akira ma sami min kalamihi sallallahu alaihi wasallam to a cikin irin wannan rashin lafiyar ne wannan matsalar ta faru ranar alhamis juma'a asabar lahadi litinin annabi kuma zuwa ga Allah kwana nawa wannan abin ya faru ranar ne alhamis juma'a kwana ɗaya ko asabar lahadi ranar litinin annabi kuma zuwa ga Allah to lokacin da annabi ba shi da wannan lafiyar ya ce a kawo abin da zai yi rubutu ya rubuta abin da ba zai ɓace ba bayan shi sai sai da na'umar yake cewa inna rasulullahi galaba alaihi wazo wannan maganar da yake cewa rashin lafiya ya yi wa annabi tsanani cin mutuncin annabi ko tausayawa annabi yake tausayawa annabi yake amma shi ya zo ya ce wai annabi ya ce ai abu umar ya ce ba za a yi ba kuma ta zauna kuma ya nuna cewa da umar ya bari a yi rubutun abin da za a iya sabawa shari'a shi sa umar ya ce ba za a yi ba da haka sai ya ce itu ni bi kitabin aktubu lakum kitaban la tadillu ba'da da yawan malamai ma sun ce abinda annabi inda zai yi rubutu a lokacin ya ce a rubuta ba wani abu zai ce a rubuta ba wanda ya wuce shugabancin sai na abubakar kuma yau in ka ɗauko da shi a ba wani abu da take rikici a kan shi da musulmi kamar shugabanci na Ali bin Abi Talib dan rukuni ne na imani a wajen su sannan rukuni ne da shika-shikai ne daga cikin shika-shikan musulunci da haka ya tabbata hadisin urwa daga Aisha qala li Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi mardi annabi ya faɗa a cikin rashin lafiyar shi yace mata ili ababakarin abaki wa akaki ki kira min abubakar babanki da dan uwanki abdurrahman hatta aktuba kitabun fa inni akafu an yatamanna mutamanni har sai na sa an rubuta littafin domin ina jin tsoro kada wani mai guri izo i guri wa ya kulu ƙa'irin ana aula ya ce shi ya fi cancanta a shugabanci mutane bayan ba annabi da annabi ya ce a kawo da kanshi sai ya ce kai amma bashi ya aballahu wal mu'minuna illa ababakar Allah ya ƙi da masu imani in dai abubakar na cikin wannan al'umma wani shugabance ta wannan fa ne ɗaya daga cikin maganganun malamai da suka ce abinda annabi yake so a rubuta ba wani abu bane wanda ya zama du'o dai wanda in babu shi addini ne cika ma ɗaya kenan ya tabbata a cikin alhiliya wa littafin kitabul imama wa radda ala rawafil asbahani na abu na'im saboda ne tsawon laifin ku ne kuma ni sai na gama karatun nan malakusu usman eh? ya tabbata a cikin littafin kitabul imama warrad da alar rawafidi na abu na'im ahmad bin abdullahi bin ahmad bin bin musa wanda ya rasu hijira ta shekara ta 430 bayan ya kawo wannan sai yake cewa minha annahu qaddamahu fi hayatihi fi salati yana daga cikin abin da ke nuna haka annabi da kanshi da ya ce Allah ya ƙi wani ya shugabanci al'umma nan abubakar na cikinta matsayin da yake kai na shugabanta al'umma sai fara tura sai na abubakar wa a ƙamahu maƙamahu fili wa huwa yara makanahu matsayin da annabi ike kai na shi yake fitowa jagoranci mutane wa sallah sai daina fitowa sai sa abubakar shi yake fitowa shi yasa akwai ran da an yi sallah sai na umar ya jagoranci sallah amma annabi sai da yasa aka sake sallah dan ya nuna wa mutane idan babu shi ga wanda zai tsaya a ina a makofin shi shi yasa wato a wannan lokacin wannan shine abin da ya faru kuma an Abu abubakar ya sai wajen kwana goma sha wani abu kafin annabi ibad duniya shi yake jagorantar al'amura shi yasa da wata mata ta zo take tambayar annabi sai ya ce mata je ki dawo sai ta ce in naje na dawo ban same ka ba tana nufin in an wa da annabi mutuwa ya za sai annabi ya ce mata ki kama abubakar an bana nan wannan dukkan dalili ne akan cewa idan babu shi wane ne zai zai tsaya makofinsa kuma da nassin alkur'ani Allah ya faɗi cewa shine saniya sunaini yadda yake shine na biyu a cikin shiga kogo da hijira tare da annabi to kuma shine na biyu a matsayin annabin idan annabin baya nan Allah ya ƙara ma abubakar yadda to don haka a wannan yanayin ne sai sai na umar yake cewa innan nabiya sallallahu alaihi wasallama galabahu alwajo ya ce kuna ganin yadda rashin lafiya irin jaye manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da haka a nan babu inda sai na umar ya ma annabi rashin kunya ya nuna cewa ba za a kawo ba kai annabi baka isa ma na soke taso wannan ƙara ƙaren shi ya ƙara ko umar ya faɗi wannan da umar zai wa annaba haka na tsaye da Allah daga ranar ya zama ba musulmi ba saboda ka'idan falawa layi, la na hatta yuhaqqimuka fima fajara nahu na farko a ƙarƙashin wannan cewa inda na kitabun lahi hasbuna shi yana so ya gina ƙalaƙatanci don yanzu ka lura daga cikin masu sauraron karatun shi akwai ƙala ƙalaƙatu ɗaya sannan wannan matsalar da ita ko buɗewa shi a ne cikin sauƙi ɗalibin da yake ɗalibin sunna ne a tura shi zuwa gawa zuwa ga shiya. don wannan yana daga cikin hadisan da shi'a suke zagin sai da na'umar su sun ce wai kalifancin sai da na'al za a rubuta umar ya ce ba za a rubuta ba shi yasa ake ta saɓani cikin mutane sannan da kuma wa inda kuma alƙur'anu a wajenku akwai alƙur'ani hasbuna kitabun lari na farko malamai suka faɗi cewa wannan magana da sai da na umar ɗi ba raddi yake ga annabi ba raddi yake ga waɗanda suke magana dawa da shi kun ga ku kalli jumlolin guda biyu a cikin ruwayan guda biyu wa inda na kitabun lari hasbuna ɗaya sannan wa inda kuma alƙur'anu hasbuna kitabun lari kun ga wannan damiri inda na wa inda kuma annabi yake ko da su yake da su yake ɗaya sannan a ƙarƙashin wannan tun kafin sai da na umar ifaɗi wannan magana sai da allah maɗaukacin sarki ya kawo wannan da sigar tambaya a cikin suratul an kabuti ya ce wa kazalika anzalna ilaikal ba, haka muka saukan maka da littafi fallazina atinahumul kitaba yu'minuna biyu. ومن هؤلاء من يؤمن بي وما يجحد بآياتنا إلا الكافر سيت وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه باكا يربط وما كنت تتلو من قبله من كتاب كافن أبارة سوكر مكة دواعي كافن أسوكر مكة القرآن الله يتي باكا كارن تقونا للتاب sannan wala ta hutu hujji yaminika kun ba za ka yi rubutu da hannunka ba na dama shi yasa za ku ga a lokacin annabi yake a kawo abin rubutu in an kawo cewa zai a rubuta ba shi zai yi rubutun ba da haka Allah ya ce idan lartabul mu'tiluna inda annabi yana daukan alƙalami da biyu in rubutu da kanshi da mutane da dama sun shiga kokonto akan manzantin shi dan za a ce wani ne ya karantar da shi shi yasa yana daga cikin mu'jiza gare shi bai je wajen kowa ya koyi karatu da rubutu ba kuma dole ko an ko an so a sallama masa shine malamin kuma duk duniya sallallahu alaihi wasallama to sai Allah ya ce bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm su wayannan ayoyi ne bayyinannu cikin kirazan wayanda Allah ya ba su ilimi sai yake cewa wa ma yajhadu bi ayatina illa adh sai yace wa qalu laula unzila alaihi ayatun min rabbi me yasa ba saukowa da annabi ayoyi mabayyana ba irin mu'jizojin da ake ba annabawa Allah ya ce kul innamal inda indallahi wa innama ana nadhirun mubin sai Allah ya ce a awalam yakfihim shin bai ishe su ba anna anzalna ilayka alkitaba yutla alayhi shin bai ishe su ba Allah ya kawo shi da sigar tambaya mun saukar maka da littafin da ana karantawa inda fi zalika la rahmatun wa dhikra liqaumin yu'minun sannan lura da abu biyu na biyu a daidai wannan lokacin ayar al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum wa lakum al-islam dinan Allah ya riga ya cika addinin musulunci shi yasa sai da na umar ce hasbuna kitabun lahi sannan abu na uku a ƙarƙashin wannan la'akari da ayar da Allah ya ce wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yasuru bi janahihi illa umamun amsalukum sai yace ma farratna fil kitabi min shay' shi yasa Umar ce, hasbuna kitabun cewan sa hasbuna kitabun Lahi ba yana nufin cewa ai watsi da maganar annabi ba a rike mai a rike Qur'ani dan bai yiwa sannan a wajen balaga ya halatta kai magana da abu guda daya kana nufin abu guda nawa biyu Allah ya faɗa ya ce mana wa ma arsalnaka illa kafatan linnas bashiran mai shin annabi da aka aiko shi ga mutane kadai aka aiko shi ko har da aljanu amma aya ce ta wa ma arsalnaka illa kafatan min linnasi kaga kenan ba ga mutane kadai ba yanzu an ambaci mutane ne amma ana nufin haddawa har da aljanu ya tabbata hadisin Abu Zarr Gifari me ya faɗa cewa yayi tarakana rasulullahi ko tarakna tarakna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ban kafin ya koma zuwa ga Allah wa ma qa'irin yuqallibu janahihi fil hawa'i yace kai hatta tsuntsun da ke yawo yake buga fukafuki a sama illa zakara lana minhu ilman sai da annabi an matan mana wani ilimi a kanta sannan yake ce musu sahabbai kafin ya bar duniya yace ma taraktu shay'an yuqarribukum min aljannati wa ba'idukum min an-nari illa wa qad amartukum bihi duk abin da idan kun yi zai kusantar da ku aljanna ya ta ku daga wuta annabi ya ce sai da na muku umarni ta ga yadda za ku yi shi sannan wa ma shi shay'an yuqarribukum min an-nari wa ba'idukum min anil jannati illa wa qad nahaytukum anhu duk abin da idan kun yi zai ta ku daga aljanna ya kusantar da ku daga wuta annabi ya ce sai da na ce muku kada ku yi wannan abin kafin wannan lokacin sannan ya tabbata a cikin muwaddata al-imamu maliku ya kawo babin nahi anil qawli bil qadari hadisi na 3338 ta wa ne an malikin annahu balagahu anna rasulullahi ya ce taraktu fikum amrayn na ban muku abubuwa guda biyu lan tadillu annabi yace ba za ku ɓata ba ma tamassaktum bihi ba. matukar za ku riko da su sai ce kitaballahi wa sunnata nabiyyi wannan fa yana cikin muwaddata al-Imam Malik littafin Allah da sunnarwa to amma shi ke nuna ma sunnar ba za ta yi tsare mutane ba da alqur'ani haka ya nuna haka ya faɗa cikin zancensa to ba imamaki ka samu wani yana gima ya ce maka ai hadisin bai inganta ba kaza kaza ko hadisin ya inganta ko kada ya inganta dole madogaran al'umma gurin yin addini guri uku ce na ɗaya in ya yace maka abu abu to zaka samu duk abin da ya ce maka abu-abu. bai fita daga ɗayan uku na farko akwai bin Allah da bin annabawan Allah Allah ya ce afa man ittaba ridwanallahi kaman ba abi sakhin min Allah wa ma'awahu jahannam sai ce wa bi'sal masir alladhina qala lahum nasa, nas inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu allahu. sai yace fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yansasum su sai yace wattaba'u ridwanallah bin Allah na biyu a ƙarƙashin wannan shine bin annabawan Allah qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni da ayoyin da suke maganan abi Allah abi annabi wanda shine alqur'ani da sunna ba za su kirgu ba a cikin alqur'ani suna da yawa na biyu sai za mu ga a ƙarƙashin wannan Allah yana cewa ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka min almu'minina sannan yace mana allazina yattabi'una ar rasula wanda suke bin annabi da aka biyayya ta farko ita ce bin Allah da kuma bin annabawan Allah daya na biyu akwai ittiba'u ma anzalallah bin abinda Allah subhanahu wata'ala ya saukar shine ittabi ma uhiya ilayka min rabbika la ilaha illa huwa wa a'rid 'anil mushrikeen sannan wa hada kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun sannan na uku sai tariqul muhajirin wal ansar da haka bin Allah da annabawan Allah sai bin abinda Allah ya saukar na wahayi sai kuma bin hanyar muhajir da kuma mai ansar Allah ya faɗi wannan ya ce wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar sai ya ce wal ladina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum na tabauhum wa'anda suka bi su wayannan sune hanyoyi guda uku da Allah madaukakin sarki iyadda abi to saboda haka malamai sai suka ce idan wani yazo yace sahabbai sun saba umarnin annabi saboda annabi ya ce a kawo abun rubutu zai yi rubutu kamar yadda shi wannan mara tarbiyyar yake faɗa cewa annabi ya ce a yi da san da muka fara magana nan ai wasu ba su fahimta ba har yanzu akwai wani wanda yake ganin cewa ni mara kunya ne da za a ce mutum da gemunsa da furfurarsa amma fa shi fa yanzu ka kalli rashin ka nuna cewa annabi bai isa ba umar ne ya isa wannan ba rena annabi ba ne ba cin mutuncin annabi ba ne ba wulaƙanta annabi ba ne da haka malamai suka ce sai mu ce na farko musamman ta janibin shi'a domin su dama suna da makale mu wannan hadisin idan ka ce sahabbai sun saba umarnin annabi ya ce a kawo abin rubutu sahabbai ba su kawo ba ta amsar da malamai suke bayarwa na farko farkon wanda ifara saba umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Shi ne sai na ali domin akwai ruwa yadda suka nuna mubasharatan wanda annabi ita mai yaje ya kawo shi fa innahu huwa al-ma'mur mubasharatan min annabi an yi a hu bil kitab falimadha lam ya'ti bihi me yasa bai dauko ba idan yanzu kuna zaune a nan gurin ku dalibai ne ni malam sai na ce a tashi aje a yi wani abu sai wasu suka ki ba sai wasu su tashi zai su dauko ba idan kai ma kana zaune ka yi musharaka cikin su ba su yi ba kai ba su yi ba in laifi ne an yi musharaka cikin laifi ko ba a yi ba an yi sanda matsalar nan ta fara abdullahi dan abbas yana wajen duk da yana yaro karami ali bin abi talib yana wajen idan raguwar sahabbai umarnin annaba suka saba suka yi su me yasa ba su ba umarnin annaba sun je sun dako ba ɗaya kenan Fa'iza فإذا لمنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر إن ذاك ذرقي رغوان صحابي أكن wannan? to fa ali lam wanda ya kamata ka fara zargi kafin raguwar sahabban shine ali bin abi talib amma mu a janibin mu na ahadu sunna ba mu da zargi akan kowa saboda dalilai kamar haka ali bin abi talib shi da kanshi yake faɗa yake cewa amaranin nabi sallallahu alaihi wasallam an atiyahu bi tabqin yaktubu ma la tadillu ummatuhu min ba'd annabi yace ka je ka kawo abinda zan yi rubutu abinda in na yi rubutu al'umma ba za ta ɓace ba bayana ƙala sai ya ce an tafuta ni nafsu sai na ji tsoron kada kafin in je in ɗauko abin rubutun in dawo rai halinsa annabi irisu ƙala sai na ce ƙultu inni a wa ai ina haddace abu kuma ina kiyayewa faɗa ƙala sai annabi yake cewa usi bis salati wa zakatu wa ma malakat aymanukum annabi ya faɗa ko bai faɗa ba Ta faɗa amma shi wannan ƙasar gumin cewa ya tabbata annabi ce ba za a kawo kuma ta zauna na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine idan talaffaza bima arada an Ya yi lafazi da abin da yake so a rubuta na uku a ƙarƙashin wannan alladhi arada an yaktubahu umma yakuna wajiban abinda annabi yake so a wannan lokacin a rubuta ko dai ya zama wajibi wato in ma ya kunu wajiban alaihi aw mustahabban ko dai abin ya zama wajibi dole ne sai an rubuta shi bai fita daga ɗayan biyu abin da ya ci a kawo zai rubuta ko dai abin ya zama dole ne sai an rubuta shi wajibi ne ko ko ya zama mustahabbi fa in qalu innahu amrun wajibun wa huwa min al-umuri ash-shari'a al-wajibi in wani ya ce maka ai abin da annabi zai rubuta a wannan lokacin wajibi ne sai an rubuta shi kuma dole ne isar da abin wannan lokacin to fa qauluhum hada fihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lan yuballigh jami'a ash-shar to magana sa a wannan lokacin tana nuna annabi ya bar duniya akwai wani abu da ya kamata isar na sakon Allah bai isar ba in dai ka ce wannan lokacin da annabi ya ce a kawo zai yi rubutun kuma abin da za a rubuta wajibi ne idan ya tabbata ba a yi rubutun ba annabi ya bar duniya kenan ya bar duniya da wani wajibi da Allah ya dora masa na isar da sako mai isar ba Ɗaya. sannan ya ci karo da faɗin Allah da ya siya ya ayyuhar rasulu ballig ma unzila ilayka wa in lam taf'al fama ballagta risalah in dai baka isar ba to baka isar da manzanci ba to duk ko mutumin da ya faɗa haka wannan suka ne ga annabi ɗaya wannan kuma suka ne ga Allah don Allah ne ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum bayan ya ce ya cika addini ya cika ni'ima gare ku sannan yanzu ga wani abu da ya zama wajibi a rubuta annabi a duniya ba a rubuta ba addini ya cika ko da saura da saura kaga wannan suka ne ga addini suka ne ga Allah suka ne ga annabi idan ko mutum ya a'a abinda annabi zai sa a rubuta a lokacin ba wajibi bane mustahabi ne sai mu ce to ai kasancewar sa ba wajibi bane shi yasa da aka bar rubutun ba abin ya faru shikenan an zauna lafiya dan haka waɗanda suke ganin cewa an yi rubutun annabi ya faɗa ya faɗa abin yake so an faɗa gashi Ali bin Abi Talib ya faɗa sannan wasu malamai ma na ganin cewa da annabi zai yi wasiya a lokacin ba abinda zai yi wasiya sai nassa ƙararai ya sa a yi rubutu ya ce sai da na abubakar shi ne shugaba don duk duniya zama abin da ake rikici da shi a kan shiya kamar matsalar cewa sai na abubakar da sahabbai sun kwace shugabanci bayan annabi ya rasu sannan abu na gaba inna sahabata imtana shafaqatan allan nabi sallallahu alaihi wasallam wayanda suka ce kada a kawo na farko ku kalli sigar da sai na umar ya magana cewa kada galaba alaihi wajen siga ce ta jin tausayi a halin da annabi yake ba siga ba ce ta saba ma Allah idan ka ce a'a lalle sun saba ma Allah subhanahu ta'ala ne to sai mu ce maka ai hadisi ya tabbata daga barra ibn Azib lamma salaha rasulullahi ahli al hudaybiyya yayin da annabi ya sulhu da mutanen hudaybiyya kataba ali bin abi talib bainahum kitaban wanda ya shiga tsakiya a matsayin sakatare yana rubutu shine ali bin abi talib ya rubuta bismillahir rahmanir rahim suka ce su ba da san wani arrahmanir rahim ba so bismika allahumma suka sani sai an goge ya rubuta haza ma sala abihi muhammadu rasulullahi quraish suka ce ya da mun da kai annabin Allah ne ya da ba mai rigima da kai ba فكتب محمد رسول الله فقال المشركون لا تكتب محمد رسول الله ولو كنت رسول الله لم نقاتلك أيضا من سنك النبي هنا بمياكيك فقال لعلي سي النبي يشي وعلي أمه كشافي فقال علي سي علي بن أبي طالب يشي ما أنا الذي أمهاه يشي ولا بذنك شافي إذا النبي با أمرني مسبا يشي شافي ما يشي النبي ya ce ba zai ba kaga tun da ahalin suna suna da tarbiyya da mutunci ba wanda zai fito ce sai da na alibi da mutunci in ba rashin mutunci bai annabi zai ce ya abu ya ce ba zai ba amma yau da umar ne aka samu ko abubakar annabi ya ce masu yi wannan ya goge ya ce ya lahi ba zai ba wallahi tallahi in suka dinga ya maɗiɗi da maganar nan sai ka sha mamaki fa mahahu rasulullahi biyadi annabi da kansa ya ce a nuna masa ina wajen yake aka ce ya sa hannu ishara wajen to yanzu ɗayan biyu ne ko dai ka ƙaddara cewa mu muna ƙaddara cewa ganin girman annabin ne yasa a bin abin Talib ce ba zai gobe ba in ko ka ce a'a ba haka ba ne. tare da ya masa umarni kuma annabi wa ma yantiqu hawa umarnin ma da ya ce ya goge umarnin Allah ne ya saba umarnin annabi to uzurin da za ka yi ga sayidina ali a nan wajen na girmama annabi ne ya sa bai goge ba to wannan uzurin ya kamata ka yi sahabbai a can na girman annabi da halin da yake ciki ne ya sa wasu ke ganin a wa annabi a halin da yake ciki in kuma ka ce sun saba ya ce a kawo ba su kawo ma shi ma nan sai kai masa hukuncin da kai ma wa'ancan shi ma annabi ya ce ya goge ki goge. shi kenan la alaika wa lafiya sannan abu na biyar mun faɗa a farko na umar mutum ne wanda yake kafin inda kitabin layi yana da tsayawa a kan littafin Allah shin alƙur'ani ya yi umarni a girmama annabi ko ne ba wanda fa ya faɗi wannan maganan in ruwaito wannan hadisin abdullahi ɗan abbas kuma bayan ya girma yana karantarwa shi yake ruwaito rayuwar na umar ya ce wa wa kafin inda kitabin layi idan ya tabbata sai na umar yana tsayawa duk inda littafin Allah ya tsere shi to tuntuni littafin Allah ya tsere shi akan girmama annabi ba yadda za a yi haka a babin wulakanta annabi sai dai babin girmama girmama annaba da jinta sayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to shine yake ta faktalafu wa zakaru wa kasura al sai suka yi sabani sai hayaniya ta yawa sai annabi ya ce komo anni wa la yanbaghi indi at-tanazu ku tashi bai kamata ku zo nan ku ta jayayya ba al'imamun nauyi a cikin alminhaj sharhu sahihi muslim yake cewa ma'anahu da'uni minan niza'i wal ghalati allazi shara'atun fi ku ne daga jayayyar da kuka fada fallazi ana fihi min muraqabatin lahi abinda nake ciki na kiyaye abinda ya shafi al'amarin Allah wata ahubu liqa'ihi da kuma tattalin yaren haɗu da Allah wal fikri fi zalika da kuma tunani akan wannan wani hauhi afdalu mimma antum alayhi yafi akan wannan rikicin da kuke yi fakara kharaja ibn ya kula sai abdullah dan abbas ya fita yana cewa inna ta kulla raziya ma hala bayna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa bayna kitabihi shaykhul islam ibn taymiya a cikin minhajus sunna yake cewa qaul ibn abbas magana abdullahi ɗan abbas ya ce innan Raziya ta kullu raziya musiba dukkan musiba ma hala baina rasulullahi abinda ya kange tsakanin annabi wa baina an yaktuba da kuma wannan littafin da za a rubuta sai ya ce yaqdi anna hadha ha'i, kana raziya yana hukunta cewa lallai wannan abinda da kange musiba ne sai ya ce wa huwa raziyatun fi haqqi man shakka fi khilafatis siddiq musiba ne ga mutumin da yake kokonto sai da na abubakar aw ishtaba alaihi Amur ko al'amari irkice masa bayan annabi ya bar duniya baka yadda cewa abubakar shi ya kamata ya zama jagor to da zaran ka samu kanka to kai ka samu kanka cikin musiba sai yace fa innahu law kana hunaka kitabun lazala Hada shak domin inda akwai littafi karara to da wannan sabanin ya gushe فأما من علم أن خلافته حق فلا رزية في حقه وللحمد لله yace amma duk wanda ya san cewa khilafancin sayyidina abubakar gaskiya ne shi ya kamata ya shugabanci annabi ya shugabanci al'umma bayan annabinta kaga shi ba shi da wata matsala sai yace wa man tawahama anna hadha alkitab kana bi khilafati ali fa huwa dallun bi ittifaqi ammatin nas duk wanda yace wai a lokacin abinda annabi yake so a rubuta wai rubuta khilafancin sai na Ali ne to wannan fatacce ne da ittifaqin musulmi ulama sunna wa shi'a fa amma ahlus sunna fa muttafiquna ala tafdil Abi Bakar wa taqdimi a da'irar sunna ba a rikici tsakanin Abubakar da wani an sallama in ka ji wani ya haɗa ko rigima ya shigo da ita da sunan sunna yana haɗa sai da na abubakar da wani mutum ba sunna ba ce sunna ce da kishiyarwa da kishiyar sunna amma wanda fi kowa cikin al'umman nan bayan annabinta ne sai da abubakar sai yace wa amma shi'atu alqa'iluna bi anna aliyan kana huwa almustahiq lil khilafa fayaquluna suna cewa ma inna qad kabla ala imamatihi qabla zalika nassan jaliyan zahiran maruba ai su sun faɗa tun kafin wannan lokacin annabi ya nassanta sai da ali idan sun ce tun kafin annabi ya kwanta rashin lafiya ya nada sai da na ali kaga ake nan bai bukatun yanzu a sake wani rubuta rubuta wani littafi a bai bukata a yi sannan sai saƙo guda biyu shugaban yan koma waye wato audu jabbe na kano ya fitar da sanarwa zai yi karatu kan wannan matsala to na san shi abu biyu na farko dama yana jan haushin sahabban wasu zai hada da wannan matsalar da ta faru da sahabban din ya zazzage kowa daya tunda yana daga cikin waɗanda suke ɗan shi'a amma ba da rigar shi'a ba to muna aika masa saƙo indi har zai yi don yi ba annaba kariya ne to karye manta cewa a cikin littafin uban shi na fahatin nasiriya akwai inda aka nuna cewa annabin nan ma ɗalibin abdulkadir jelani to ba za mu gane da gaske annabin zai ba kariya ba sai ran da ya fito ya uban shi kata-kata akan annabi sannan mu gane da gaske yake ko kuwa an faɗi wannan shi ya sani akwai inda aka nuna cewa annabin ma gaba ke da ɗalibin abdulkadir jelani to sai ran da ya fito ya uban shi kata-kata don ya kare annabi sai mu gane cewa da gaske annabin zai kare Ɗaya wannan shi ne saƙona cikin karatuttukan da yi ba mu da buƙatar mu kunna audio ya faɗi cewa rikicin da yake da gwamnan kano wai idan an kashe shi annaba aka kashe ya faɗi wannan magana ya ce in an kashe shi annaba aka kashe wai annaba ne ya ce mai ɗaya akan haƙin shi da haka yanzu wanda ya faɗa mai bakan magana annabi ya faɗa shi yanzu ya kalla kan shi ya ce in an kashe shi annaba aka kashe ba rena annaba ba ne wai kuma shi ne zai haɗa karatu da shi yasa mulhidi ne zai ma mulhidi lalle su je can su karata mu wannan mutumin da kake gani akan wannan kujerar sa ne ahadu sunna shi ya karantar da sunna kuma shi muke tare da shi shi ba ahadu sunna bane ba sunna yake karantawa bai wakiltar ahadu sunna ba mu ba shi ba shi ba wannan ita ce maganar gaskiya ko ka karba ko Allah ya sa ka karba ko ta ma dadi ko kar ta ma dadi ni ba ta shi nake ba in dai ta ma rabbul samawati wal ardi dadi shikenan kada Allah ya saka ta taimako a sannan sako na biyu zuwa ga ɗan shi'a wannan littafin al-burhan fi tafsirin qur'an zan faɗa abubuwa kamar guda biyu al-burhan fi tafsirin qur'an na al'allama al-muhaddis al-mufassir sayyid hashim al-husaini al-baharani ga inda yake faɗa an ali bin ibrahim qala haddathani abi an an-nadr bin suwayd an al-qasim bin sulaiman an al-mu'alli bin hunayf an abi abdullah أن, أن هذا المثل ضربه الله لأمير المؤمنين أن هذا المثل للي ون مثالي darabahu Allah li amiril mu'minin Ali bin Abi tsari wani misali ne fadin da Allah ya ce inna Allah la yastahi an yadriba matsalan, sai ce fal ba'udatu amiril mu'minin sauro da Allah ya buga misali da shi ne Ali bin Abi tsari wa ma fawqaha da Allah ya ce wa ma fauƙaha sai suka ce rasulullahi mai hukuncin wanda ya kalla Ali bin Abi Talib yace mana sauro sannan ikalli annabi ice wai ne kama fauka abinda ke saman sauro kuma wannan kalubale ne gare ku wannan cin mutuncin annabi ne ko girmama shi ne to duk irin waɗannan suna nan muna nan da su littattafai wa idza waqa alqawlu akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu ati ali bin abi talib ne. dabbatun min al-ardi wa awha rabbuka ila an-nahli an tattakhidha min al-jibali buyutan A an-nahli me annahal ba zama ba sun ce ali bin abi talib eh inna anzalnahu fi lailatul qadri hudin sun ce ba qur'ani aka saukar ba ali bin abi talib shi aka saukar lailatul qadri sun ce ita ce na fatima duk yana nan cikin tafsirin su to sai magana ta kusa da ƙarshe ya tabbata a cikin wato littafin iyuna akbarin rida li abi jafar muhammad bin ali نقل الصدوق عن الرضا عليه السلام في قوله وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأن أمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وأن كسر قال الرضا مفسرا هذه الآية وإن رسول الله والنبي قصد دار زيد بن حارثة في أمر أراده cikin wani al'amari da yake so ije yi a gidan fara amra'atahu zainab taktasilu wai annabi ya je samu zainab binti jahash tana wanka faƙala shi yace subhanan ladhi khalaqak ka ya tabbata ga Allah wanda ya halice ki annabi ya ji ya ga matar mutane tana wanka wannan yana nan rubuce a cikin littattafan sannan ya tabbata a cikin biharun alwa na Muhammadu al-Baqir al-Majlisi yace kana rasulullahi layana yanamu hatta arda wajhi Fatima wa kana yad'u wajhahu wai annabi bai kwantawa kullum su ya zo ya su tsakanin nonon na na Fatima sannan yake zuwa ya je kwanta shi yasa ina nan insha Allah program din da zamu fara wanda wannan sai ta YouTube ne mutane za su iya bin mu mai suna du'atun ala abwab jahannam masu kira ga kofofin jahannama dukkan cin mutuncin da shi a suka yi ma ahlul baiti da izinin Allah zamu dauko shi kuma anan masallacin musamman in ba tafiya ne ba in ina gari a juma'a da asabar ko da wasu kwanaki insha Allah za mu sa littafin man qatal al-husayn waye kashe husaini littafi ne shafi 120 da yan kai ne mu sauke littafin da izinin Allah Allah ta'ala ya mana tawfiki abu na ƙarshe hadisi ya tabbata cikin musnad na al-imam Ahmad Jabir dan Abdullahi yake faɗa ina so ya zamanto wannan shine khitamuhu min dan mu gane matsayin yadda sahabban annabi suke da mutunta umarninsa da girmama shi jabir ɗan abdullahi yake cewa kharajna ma a rasulullahi fi gazwati zatir riqa mun fita yaki tare da annabi fa usibat mar'atun min al-mushrikina garin da aka ji aka tsare garin wata mata daga cikin matan mushrikai sai aka yi harbo kibiya sai kibiya ta ji mata ciwo man sarrafa rasulullahi kafilan lokacin da annabi iju ya baya waje a zaujuha wa kana ga'iban mijinta idawo baya nan aka ba shi labari da abin da ya faru fa halafa Allah yantahi hatta yurika daman fi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya rantsuwa da Allah yace wallahi yadda aka samu matarsa da kiyya shi kuma sai ya samu wani daga cikin sahabban annabi ya zubar da jinin shi fakara da ya taba a asarar nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fito yana bibiyar gurabin inda annabi ibi fanazalar nabi yi manzilan sai annabi isa ka wani guri da ƙalasta yake cewa manya kula'una lailata na hali suwa ne ne za su tsaya a cikin wannan rindunar su ba da kariya a kanta tun in kuka zo guri kuna mayaka bai yi wa kwanta ya bacci idan wasu sun kwanta sun yi bacci to dole a samu wasu wanda suke tsaro sai da in an hango wani abu su sanar da ragowar in na tashi ne in na gudu ne a gudu in na kai farmaki ne a kai farmaki fantabar rajulun min al-muhajiri wa rajulun min al-ansari sai mutane guda biyu ɗaya cikin muhajir ɗaya cikin ansar sai suka shirya da suka shirya sai faƙala faƙala sai guda biyu suka ce nahanu ya rasulullahi mu dinnan muna ganin mu ya kamata mu tsaya mu kula da rundunar nan qala sai ce fakunu bi fami shi'bi to ku je ku tsaya bakin wancan kwarin qala yace wa kanu nazalu ila shi'bin min alwadi walamma kharaja ar-rajulan ila fami shi'bi lokacin da suka fita inda annabi yace ku je can wajen ne ya kamata ku je ku tsaya qala al-ansari sai mutumin madina yace lil muhajiri ga wanda yake muhajir ne ayyul layla ahabbu ilayka an akfiyakahu an akfiyakahu awwalahu aw akhirahu yace wani dare kake so ka zaɓa cikin abin da zamu farko kake so ko ƙarshe mana idan farko yake so ko ƙarshe ɗayan su yi kwanta ya bacci ɗaya yana gadi idan ya rabin dare ya tashi ɗaya ya kwanta ɗaya shi kuma ya tsaye mai ya gadi ƙalasa ya ce ikfini awwalahu sai shi muhajir din sai ansar din sai ya zaɓi farkon dare muhajir din sai ya sabu ƙarshen dare fattaja al-muhajiri fanama sai muhajir din sai ya kwanta sai ya bacci da ya minƙi da ya kwanta ya bacci wa ƙamal ansari musalli shi ko mutumin madinan ansar ɗin sai ya minki sai fara sallah wa'atar rajulu wannan mutumin da ya rantsi da Allah ya ce wallahi sai ya zubar da jinin wani daga cikin sahabbai tun da an samu masu shi da kimiyya falan mara a shaksar rajuli lokacin da ya hango mutum a tsaye arafa annahu a qawm sai ya san cewa wannan fa ne wanda yake kula da rundunan nan ya ga waye yake kai kuma faramahu bi sahamin fa wada'ahu fi sai izaru kibiya yana sallah a tsaye ya same shi ya harbe shi da ita fa wadda fa wada'ahu ya cire kibiyan ijifa da ita ya ci gaba da sallah Ta yanzu mari yin aka ma ga wuta ta wuri ita neman kada a rasa wata bata ƙa'iman ya tabbata a tsaye sun mara mafi bi hamin akar ya sake dauko kibiya ta biyu fa a fi ya sake harbuwa ya sake samun sa a tsaye fa naza'ahu fa wada'ahu ya sake cire kibiyan ya jifa da ita ya ci gaba da sallah wa sabata qa'iman thumma ada lahu bi ya sake dauko kibiya ta uku ya sake harbo shi da ita fa a fihi ya sake samun shi da ita fa naza'ahu fa wada'ahu ya sake cikin cibiyar ya jifa da ita thumma raka'a sannan yi ruku wa sajada ya tafi sujjada thumma ahabba sahibahu sannan abokin shi da ke kwance sai ya taba shi ya tace shi a ya ce masa idris faƙada otita ya ce masa tashi a nan da kake gani an riga an harbe ni da kibiya har waje hudu kuma mutuwa zan yi ba wasa ba wanda yake kwantar sai ya zabura a firgici balan mara ahumar rajulu arafa an ƙadin nazaru bihi lokacin da wanda ke harbo kibiyar ya ga mutum na biya miki bayan da ya san mutum ɗaya ne to sai ya san cewa fata yanzu an gano location ɗin da yake fahara ba sai mutumin iguru. falan mara al-muhajiri min al min dam lokacin da wannan muhajir ya ga wannan ansara kawai jini ke kwarara a jikin shi ƙala sai ce masa subhanallah ala a li ne ya tabbatar ga Allah me sa tun harbin farko baka same ni ba baka tashe ni ba qala sai ce masa kuntu fi suratin aqra'uha yace wallahi na kama wata sura ne ta alqur'ani da ita nake sallah falam uhibba an aqta'a hatta umfizaha yace da haka bana so in yanke har sai na kai karshen ta falam ma ta taba ar-ramya raka'atu fa urituka lokacin da harbin ya ci gaba da zuwa to shi yasa sai nayi ruku'u na tashi kadan in sanar da kai halin da nake ciki ya ce wai mullahi ya ce na rantsi da Allah laula an uzayyi a sagaran ba don kada in tozarta wannan kafaf ba a mara ne rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ba hibzihi annabi in umarni ya ce in tsara wannan kofar ba don kada wannan umarnin da annabi iba in a samu matsala ya ce laƙata a nafsi kabla an aƙata a unfiza ya ce wallahi da ko zan mutu ba zan yi sallah ba wayan nan fa su ne sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka muna kira ga duk mutumin da zai magana a babin abin da shafa annabi da sahabbai zama akwai mutunci da girmamawa da ladabi a ciki na ba da misali na wani program shekaran jiya a nan akwai nassoshin da ko da ka gansu ba yadda suke haka zaka hau su ba Allah ya faɗa a cikin suratul ali imran ya ce wa annabi da sahabbai wa laqad nasarakum Allahu bi badr wa antum azilla kalman azil me take ne kasantaci amma yanzu akwai mutunci da ladabi da girmamawa, ka zo fassara aya ka ce Allah ya taimaki annaba da sahabbai alhali kuna kasantatu wannan magana ba ita munafikai suka faɗa ba Allah ya mai musu da martani cewa kulu la in raja'ana ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu idan muka dawo sai masu idda sun fitar da kasantatu dole sai dai ka nemo wata kalma wacce take da ladabi da mutunci da girmama a cikin wajen fassara sai dai a fassara shi da kalmar yan kaɗan ba kasantatu ba wannan shine na haka wannan shine zama na shida sai a jira zama na bakwai sai ya sake wata katobara da haka mana faɗa masa sai na umar bai cewa annabi ba za a yi ba kuma bai nuna annabi bai isa ba annabi ya isa sannan kuma a ba sai na umar ba ne ya rabu da annabi annabi ya samu daraja sai na umar ne ya rabu da annabi ya samu daraja sannan mu a wajenmu shi annabi muhammadu rasulullahi shi kuma umar sahabi ne da haka wanda ke yanki hujja ta ƙarshe a yi ko a bari a addini shine annabi muhammad shi umar biyayya yake ga annabi ba annabi ne ke bin umar wanda shi a rashin mutuncin shi da rashin ladabin shi da rashin tarbiyyar shi abinda inuna kenan shi wa annabi bai isa ba umar ne ya isa wanda hasha wa kalla ga musulmi ya faɗi wannan magana saboda haka mu mun sauke nauyin da Allah ya ɗora mana ko a gaban Allah ne bai yiwuwa ko duk yadda muke da kai wani kai farmaki ga mutuncin annabi mu zura masa ido kuma nasihar da nai Allah ya sa ƴan uwa sun ji ta wannan mutumin da ya ɗauko wannan aƙidar ba wake ba ahli sunna yake wakilta ba kuma ba maganganu yake na sunna ba saboda ka wanda bai sani ba ibibi karatun mu na baya zai san matsayin mu da shi da kuma maganganun da yake wanda suka sabawa sunna Allah ta'ala ya shiryar da mu kuma in nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta in a ganin wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta <coughs> astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh